Baya ga bankin Jaiz yanzu haka kungiyoyin addini a Najeriya sun bi saho wajen soma kafa wasu ƙananan bankuna domin tallafa masu ƙaramin ƙarfi da ke son soma sana'a da ma samar da ayyukan yi ga matasa. Na baban nan mako shine yunkurin da cocin Ikkilisiyar yan uwa ta UIN ta yi na kafa bankin tallafa a al'umma wato Brethren Microfinance Bank da cibiyar ta za ta kasance a jihar Adamawa amma dai wajen taron kaddamar da shugabannin hukumar gudanarwa bankin Ayola Rabaran Joel Billy da ke ma zama shugaban cocin a jihar Adamawa ya ce cocin na EYN ya kirkiro da bankin ne domin samar da aikin yi da ma bunƙasa kanin sana'o'in dogaro da kai musamman ga matasa. Abun tosai ne abun takaici ne in ga matasa wannan zamanin abun kuka ta dalilin wannan banki za mu jujuya za mu shiga sashi na kasuwanci wanda zai bi ya iya ba coci kuɗi wanda za a iya ba matasa scholarship za a iya ba su kuɗin jari na kasuwanci da makamantansu. su to wai ko ta amma bankin zai fuskanci kalubalen da manyan bankuna ma ke fuskanta na karancin kwararrun ma'aikata wannan bankin muna da kwararrun mutane wanda sun yi aiki a bankuna a wura daban-daban muna da su a kasa su ne sun tsara mana kwararrun matakai wanda za a ɗoka matakai wanda zai sa banki din ba za yi fadi ba matakai kuma wanda za mu shiga jarin kasuwanci a bangar daban-daban wanda ta dalilin haka banki din zai nasara. To amma ya koya labai wani batu shine ma ne yadda bankin zai ke hula da sauran jama'a musamman ma waɗanda ba kirista ba to ko ta za a fuskanci wannan matsalar wannan banki bai shafi al'ummar kirista kawai ba a buɗe yake kamar da ka sani commercial banks da musulmi da kirista da waye ne duk wanda dai yana so ya yi harka da kasuwanci da wannan banki fili a buɗe yake ga kowa da kowa mrs virginia lazarus zoka ita ce shugabar hukumar gudanarwa bankin ta ce bankin zai tabbatar da kyautata waɗanda ke hula da su za mu kyautata wa jama'a mu yi hulɗa kuma tare da su mu ga cewa mun kyautata rayuwan mutane musamman matasan da muke da su da kuma tsofaffi da mata to ko shi ma wannan banki da cocin ya kafa ya cika dukkanin sharuɗori da ma ka'idojin da babban bankin Najeriya ya ginda Chief Masha Zoka shi ke jagorantar kwamitin kwararrun bankin. Central Bank tana zuwa akai akai akai tana duba abin da ake tafiya daga sun ga ko abin da zai kawo asha a cikin magana za su dakatar da mutane sai ba za ku yi wannan abun ba. Kuma su wayannan manajoji da aka ba su aiki sai da aka je aka tuhumar su aka yi bincike aka san su wane ne barayi ne a da ko kuma sun taba rashin imani a da ka gane ko akwai doka ba za ka ɗauki kuɗin mutum ka ce kenan ba ba za ka ci mutum ba in ka ga har banki ta faɗi to an yi rashin imani da ko an yi sata da kuma rashin sanin aiki amma ba za ka ga mutum iri na ya shiga irin wannan aiki dumu-dumu a ce kuma za a fadi ba amma ka gani doki hudu tana kawa hudu amma dole ta fadi wani karan amma kuma akwai ka'idodin da aka saka kafin a yi nesa a cikin wannan gasar dole ne a san cewa ga wata illa so na tabbata maka cewa wannan bankin ba da dadewa ba za a ji sunanta ko a ina a Najeriya dai ba kasafai jama'a kan yi shiru ba da zara an kafa wani abu da suna addini wanda masana ma ke ganin shi ke dakufe wasu kungiyoyin kurowa domin ba da gudunmawa walau ta fannin siyasa zamantakewa da kuma tattalin arziki kamar yadda yanzu waɗannan suka soma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya